bayan haka yan uwa musulmi masu girma mazanmu da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau rana ce ta litinin kuma 27 ga watan ramadan takwas wanda yake daidai da nawa ne ga watan bature ne takwas to takwas ga watan oktoba dubu biyu da bakwai to kamar da muka faɗa jiya yan wa yau ne ranar da za a rufe wannan tafsiri ɓangaren hausa na wannan shekara kamar da aka rufe na turanci ɗazin bayan sallar la'asar to abubuwan da dake akwai akwai tambayoyi ina jin nawa za a karanto to guda bakwai suka ce guda bakwai ko dai su wuce su fi haka ne na <laughs> na shi kenan domin gaskiya ne saboda tambayoyi gaskiya suna da matukar muhimmanci ko ba haka ba to saboda mu ba da isasshen lokaci kai tsaye kawai a ji ka karanta tambayoyin in ya so jawabi na rufewa za su biyo daga baya insha Allah to bismillah bismillah bismillah bismillah lokaci أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا to kai sai zan abin nan din niwa don Allah malam ya yi bayani don gani da abinda ake kira da alfasha da abinki kuma ta wanne hanyoyi za bi mu kauce musu. Alhamdulillahi Rabbi Alamin wa salatu ala ashirafil an biya iwal mursali na nabi na Muhammadin wa alihi a jima'in. Alfasha kalma ce ta larabci tana nufin kuma abinki. Sauraka da ka ce abinki ai kamar larabcin ne ka ɗauko ka kai hausa ai. An ko? إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون cikin suratun nahl Allah yana umarni da adalci da kyautatawa kuma yana yin hani ga barin alfahsha an alfahsha abinki duk wani aiki na sabo da za a ce asha sunan shi alfahsha ko da dai galibin aka ce alfasha akan hararo irin su zina wal iyadu billah da sauransu amma duk wani abu da zai bata wa mutum matsayi a gun Allah a dalilin sabo sunan shi alfasha kuma shine bahaushe ke cewa abin ki wannan bayanin kenan kuma hanyoyin nesantar alfasha abu ne mai sauki mai wahala a lokaci guda mai sauki domin bayanin nesantar su karar suke na farko ka yadda dai Allah ya haramta na biyu ka yadda Allah yana ganin ka kuma yana da ikon ya yi maka uquba kuma ka yadda ana rubutawa kuma akwai mala'iku shaidu sannan kuma akwai lokacin da zaka mutu kuma za ka ta a kabari in akwai abin da ma ke ziga kan alfashin babu shi wata ran to waɗannan za su sa mutum ya saduda ya daddara ya shiga taitayin sa gabarin alfasha sannan ya nisanci miyagun abokanai da ke ziga shi wajen mummunan aiki sannan in yana ganin yana da wadata ne a aljihu to ya sarrafa wannan dukiya da canjin da yake da shi aljihu wajen bin Allah ba wajen aiki na alfasha ba sannan dukkanin abin da ke haɓaka aikin na abota da karance-karance da kallace-kallace da kai kawo duk mutum ya nisance su waɗannan su ne hanyoyi da matakai na nisanta alfasha Allah kuma ya kare mu gaba ɗaya bangaren mata tambayar ita ce yarinya ce take so ta yi aure amma babanta ya ce sai ta gama digiri ɗinta alhali kuma ba ta fara ba alhali kuma tana da manema da suke santa da aure kuma ita tana son aure amma babanta ya ce in ta yi aure ba ruwansa da ita to malam menene mafita a wannan al'amari mafitar ita ce iyayen ko shi uba ɗin ya tsoraci Allah ya kuma tuna cewa in yana jin shi ya haife ta to ba shi fa halicce ta ba kuma ita amana ce kawai a hannun shi kuma duk wani abu da zai yi ya sa ta kare kanta gabarin fadawa cikin hadari wajibinsa ne ya haka idan ta kai shekarun haihuwa ina nufin ta kai shekarun aure kuma ga wanda ya fito yana son ta da aure dukkanin abin da ake so sun tabbata amma ya hana ta sannan kuma ana jin tsoro akwai yiwuwar ta karkace ta bar hanya kuma uban ya ki ganewa to da wansa da danginsa da masu faɗa a ji a gidan suna iya turke mahaifinsu gaya masa baki da fari su ji hankalinsa in ma ya ki aka kai gaba gun wani limami amintacce da ke da damar hukunci ko ka ce alƙazi saboda maslaha a yi yin aure in ya so mahaifin da gaba a haƙurƙurtar da shi wannan laba a sabi zale amma kada ita yarinya ta yi gaban gabaranta sai dai a wannan mataki ta ƙara haƙuri da addu'a da lallashi da zuwa ga duk waɗanda suka ta san manya ne da za su iya gamsar da shi ya tashi daga wancan ra'ayin nashi amma ta yiwu ya hana ta aure ne saboda shi a iya ganinsa duk waɗanda suke kawowa kawai 'yan more ne wasa suke mata da hankali ita saboda ƙuruciya ba ta gane ba ta yiwu saboda an ce abin da babbai hango yana kar yaro ko ya hau tsauni ba zai gani ba dole ka hararo wannan kuma shi yasa yana da yanci da dama da haƙƙi da i da a'a a kanta in dai wannan ne mahangar da ta sa ya to za ka yi masa uzuri domin huwal mas'ul bi darajal ola ula amama Allah rabbil alamin shine Allah zai tambaya amma in ba waɗannan abubuwan bane kawai son zuciya ne da ko wani zai bashi dukiya ko tunanin ai ba dan kabila ta bane ka suna daga cikin ciwon da ke damun mu ai ba dan kabila ta bane dan kaza kaza kaza ne tare da shi wancan dan kabilar yana da mutunci da kamala da murruwa abinda ake bukata akwai in waɗannan su ne dalilan sai a ɗauki matakin da na faɗa na farko amma in ba haka bane uba yana da iko ya tsaya tsayin da ya tabbatar ya mika hannun yarsa a gida wanda yake na gari waffaqallahu aljami' ila alkhair menene hukuncin saurayi da budurwa da za su tsaga jikinsu sai shi ya rubuta sunansa ita ma ta rubuta sunansa saboda soyayya maguzanci ne shedanci ne ci baya ne dabbanci ne raƙumanci ne kuma kuma kuma rashin habara ne saboda ka masu wannan su tsoraci Allah kada Allah ya kama su suna taghyiru khalqillah hadha la yajuz kuma yayi kama da hadithin alwashima wal mustawshima wan namisa wal mutanammisa matayen da ke share ainihin gira dan kyau da waɗanda suke sa a sassaka a ringa buɗe haƙoransu wai don wushiriyarsu ta yi kyau ibn mas'ud sai yake cewa Allah ya tsine musu sai wata mace ana kiranta ummu yaqub kamar da ke cikin bukhari sai ta ce ya kai baban abdurrahman naji kana la'antar mata kaza kaza kaza yace yo me zai hana Allah an ce su tunda la'ana tana cikin qur'ani tace a qur'ani amma ana laqad qara'tu kitaballahi wa lam ajid ni na karanta qur'ani ban gani ba sai ce la la in qara'tihi lawajadtihi in har kin karanta qur'ani da kin samu wannan sai ce ai manzon Allah ne gaya mana baki ji Allah ya ce wa ma atakum ar-rasul khuduhu wa ma nahakum an fantahu taqullah inna Allah shadidul iqab hannun manzon Allah dan haka yayi kama da irin wannan magana tsaga ainihin jiki ta rubuta sunan shi ya rubuta wannan maguzanci ne kamar da na faɗa bai kamata mace mai wayewa da namiji mai wayewa su faɗa cikin wannan munan aiki ba Allah ya kare mai tsare mu An bangaren akida salatul fati darajar ta yafi daren lailatul qadari ai akwai tambayar da ba ma sai kayi ta ba ai an gane Allah ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr Allah ne faɗa wannan magana wani in yi wannan magana ai ka san mara hankali ne ai ko kuma rudadde ne ko kuma jahili ne an gane ko ko bid'i ne wanda bid'a ta kai shi fidda shi daga musulunci ba wani musulmi hankali da zai wannan magana in akwai ma wanda ke yi to Allah ya yi masa wannan bala'i din amma ba za ka hangi jama'a masu hankali ka kace akwai mai irin wannan tunanin ba Allah ya tsare mu kare mu ya za mu yi mu haɗa wannan aya da kuma wannan hadisi me wannan ayar kuma take nufi la ikraha fid din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah shakka babu la ikraha fid din قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالأرض الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم أتكين البقرة wancan hadisin da ka karanta hadisi ne tabbatacce yana cikin sahih amma ina so ka sani al-imam abubakar ibn khuzaima imamul a'imma limamin limamai a duniyar karatu da ilimi yana cewa ba a taba samun wani hadisi ingantacce da ke cin karo da Ƙur'ani mai girma abadan abadan abadan saboda haka wancan aya na cewa la ikraha fid din babu tilas cikin musulunci abinda ake nufi wanda yake kafiri a wajen musulunci ba za mu ce dole shiga musulunci ba amma umirtu an uqatila nas malamai na cewa kafiran da ke zaune a jaziratul arabiyya lokacin manzon Allah yana raye tunda wannan yanki ya zama na musulunci gaba daya to musulunci ba zai karbi kishiyar tauhidi ba an gane kuma haza kalamun wawa bai zai yi a gidanka Najeriya a ce akwai wani shugaban kasa biyu a Najeriya za ka karbi haka a ainihin Kaduna ka ce gwamnoni guda biyu a karamar hukuma cewa guda biyu a gidanka a ce akwai ainihin mazaje biyu amma duk mata ya abin nan haka mishi mumkin ba zai yiwu ba saboda haka malamai suka ce abin da ake nufi kenan a wannan yanki na aljazal arabiyya Allah ya riga ya tsarkake ta ba zai yiwu ne a samu addinai guda biyu na kafirci saboda haka dole ne wanda ke ciki ya zama musulmi ko ya yi waje amma a wajen wannan wuri ko an je an ci ƙasa da yaƙi ba a matsanta ma mutane su zamanto musulmi sai idan sun yi imani tawa'iyatan ko dai su musulunta ko kuma su zauna ƙarƙashin gwamnati, musulmi su dinga biyan ainihin jiziya, a takaice saboda muna son mu amsa tambayoyi da yawa bana son na faɗaɗa da tafri'at wajen ba da amsa saboda kan ina fata an gane wannan aya ga abin da take nufi hadisi ga abin da yake nufi sai dai anan dole ne wata magana ɗaya an taɓa samu cikin wasu musulmi a wasu kasashe suka ce da aka zo aka ce da mutum je kai sallah dan musulmi ne sai ja wannan ayar to ya Allah ce la ikra fi din sai muka ce a yana nufin kafiri ne kai kafirin ne khalas in dai kai dan musulmi dole a tilasta ka a matsa maka ka bi Allah Allah ya samu dace to malam ya faɗa jiya yake faɗa yake cewa akwai bambanci tsakanin da'awa ta sunna da kuma kishiyarta tambayar ta ƙara dawowa gida malam ajiya ka ce a yi salati goma ga annabi ya ce shi dai gaskiya salati ya yi salatin annabi amma bai yi goma goma din ba to goma goma din ya ake eh, a yi salati goma ga annabi wannan malamai sun hararo ne daga faɗin manzon Allah man salla alayya salatan wahidatan sallallahu ashara khalas wannan bin salati da Allah zai masa goma tunda an hararo wannan abun yana da asali khalas baka da matsala a nan wurin ya bambanta da wanda zai kirkiro salatin sa sabo fil ya ce yana da matsayi kaza da daraja kaza wannan ko dai ya zamanto bid'a mai fasikantar ko mai kafirtar da mutum kuma ɗaya kenan mu ba sai matsa ba mu ce kai goma ba mukan ci ai salati ga annabi kai wani lokaci ma in aka ƙara majalisi ba ma cewa ƙala sai da ai kafaratul majalis ba mu da matsala mu Allah ya samu dace aqida da har ila wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shekaru dubbai kafin a lokacin da ya yi shekaru dubbai din nan haske ne sannan kuma daga baya aka halicce shi akwai cikin ruwayoyi na ƙarya da ke cewa awwalu ma khalaqa Allahu nuri awwalu ma khalaqa Allahu ruhi awwalu ma khalaqa Allahu al farkon abin da Allah ya halitta haske na wai annabi ne faɗa haka sallallahu alaihi wasallam farkon abin da Allah ya halitta ruhi na farkon abin da Allah ya halitta alƙalami duk cikin abubuwan nan guda uku ƙarya aka yi ma annabi ɗaya ne ya inganta farkon abin da Allah ya halitta alƙalami hadha sahih Allah ce da alƙalami uktub yurbutu ce ya rab ma za aktub me zan rubuta ce uktub ma huwa ka'inun ila yawm qiyama rubuta abin da zai kasance har kiyama ta tsaya amma sai aka raba da annabi sallallahu alaihi ya ce farkon abin da halitta haske na da ruhi sun yi ne saboda su yi tawassuli zuwa ga shigar da wato abin da yake ba daidai ba don haka wannan magana ba gaskiya ba ne kirkira aka yi kuma baya halatta ka danganta ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya tsare mai kare mu Muhammad Bakari kuma abocin littafin nan wai da gaske ne jikan sayyidina Abubakar ne and so what kaddara cewa jikan nashi ne kuma sai me wato kullum ba wai ina rashin kimanta wannan dangantaka bane mm kaddara shine yi aikin Abubakar ɗin? خلاص wallahi ko mutum jikan annabi ne in ya zo da kishiyar aikin annabi wannan dangantaka ba za ta masa amfani ba man babba bihi amaluhu lam yusri bi nasabuhu wanda duk aikinsa sai sa yi baya baya baya bai bi Allah ba dangantakar ni dan wani jikan wani mai kakawa ne ne ba zai masa maganin komai ba yana cewa alaika bi taqwallahi fi kulli lahzatin wa la tatrik at-taqwa ittikalan ala nasab faqad rafa al-islamu salmana farisin wa qad wada ashirku sharifa aba na hore ka da tsoron Allah manta da ni dan wani jikan wani ne domin inda dangantaka tana amfani da abul haba ba dan wuta bane inda rashin dangantaka da gidan annabci na cutar da mutum da salman al-farisi ba dan aljanna ba ne, saboda haka shi yasa shi kansa yake cewa abil islamu la abali siwahu idza iftakharu bi qaisin aw tamimi saboda haka manta da jikan wani dan wani da sauransu eh na'am kullun yadda i waslan bi laila idan mutum yana son ya tallata wani kaya rashi mai tsada sai ce ni ne al-hasani al-husaini al-bakari al-kaza kaza wasu daga cikin nasabobi ne muzayyafa da aka kirkira saboda kawai a kasuwantar a tallatar da wata haja wadda take ba daidai ba ka'ida kenan yanzu kawai mutum ne in yana son ya tallata wata da'awa sai ce shi fa daga cikin wato jikokin gidan annabi ne ko a nan ƙasa muna da waliyai ko kuma ka ce muna da ainihin wato ahalul baiti kaga mutum yana shan taba yana tsiyataku yana tambele akan titi ana jadda yana eh jikan ma'aiki yana lau lau waje kan ma'aiki ne shi har ka ji mutane saboda jahilci suna cewa a ah, kyale shi shi da ke da tabbas in ka taba shi wani tabbas ke gare shi ka sa Allah ka ce tabbas ya akhil karim ai tabbas ɗinka kawai ka bi Allah khalas ina fata an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lau anna fatimata binta muhammadin sarakat laqatu yadaha inda Fatima yar Annabi Muhammad za ta yi sata da na yanke hannunta ƙarshen daraja kenan saboda haka dan uwa ya kokari abi Allah eh na'am in kana da dangantaka da mutanen kirki abu ne mai kyau amma ya aiki irin nasu Allah ka samu dace menene hukuncin cewa mutum ya ce manzon Allah ka zama gata na sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ce manzon Allah ka kula da ni ko kuma lokacin da zai fadi ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn al-qayyim yana cewa lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi wa li abdihi haqqun huma haqqani la taj'al al-haqqayn haqqan wahida min ghairi tamyizin wala furqani cikin nuniya cewa Allah fa yana da haƙƙi haƙƙin baya zamantowa irin na bawa bawa shi ma yana da hakki haƙoƙi ne guda biyu kar kai cakuɗe ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba bawa saboda haka cewa ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni farko mai wannan magana bai kimanta manzon Allah ba saboda annabi Allah da kansa baya kiransa da suna karara ya kamata ku gane ba za ka taɓa samu a ƙur'ani inda Allah ya kira annabi Muhammad gaba da gaba ya kira sunan shi ba in dai magana ce gaba da gaba sai dai saya ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil amma sunan manzon Allah bai zo a Qur'ani ba ƙara sai wuri biyar kuma nan ba ma gaba da gaba bane yana ba da labari ne wuri na farko ma kana mahla wuri na farko wa ma muhammadun illa rasulun qad min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadur la shay'a wa sa'idullahu shakirin kaga wuri na farko kenan muhataba ce ko labari yake bayarwa labari ke bayarwa ba gaba da gaba ba wuri na biyu inda Allah ya zo ya kira sunan annabi Muhammad amma nan ma labari ne ina ne suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in <clears throat> alima annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba baban ɗaya daga cikin mazajen ku bane inji Allah a'a cikamakin manzanni ne manzan Allah ne kuma cikamakin annabawa ne Allah ya kasance mai ilimi ne kan komai kaga nan ma labari yake bayarwa wuri na uku fa suratul qital suratul qital ko suratul muhammad amanu bima وعملوا ala muhammadin wa huwa على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ma kaga labari ne saboda haka wurare hudu ne ba biyar bane ashe sai wuri kuma na hudu a cikin suratul fath Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffar rahama'u bainahum har zuwa karshe waɗannan su ne wurare dudu da a sunansa ya zo ƙarara amma nan ma a saye ne amma in dai gaba da gaba ne salawatu rabbi wa salamu alai Allah kan saya so abu na farko kenan saboda haka idan mawaki ce ya Muhammadu ka wannan ba shi da ladabi ma san manzon Allah ba kenan ɗaya kenan ka kula da ni wannan aikin Allah ne kulawa da kai domin ma'ana kulawa tun daga lokacin da aka tsarta maniyinka a cikin mahaifar uwa wannan aikin wane ne to sai ka ba manzon Allah saboda ba san tauhidi ba saboda tsabar jahilci ka kula da ni cinka shanka baccinka rayuwa numfashi sassaka girtinci shiga ban daki fitowa tafiya cikin dare wake kulawa da kai qul man yaklaukum bil wan nahari min ar-rahman wane ne ke baku kariya dare da rana in ba Allah ba Allah ya tambaya ma na shi kadai an gane ko awalam yaraw ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman Ka ganin ma'ana ba wanda ke wannan aikin sai Allah to saboda rashin karanta tauhidi da azarbabi da da'awar son Allah sai aka ce ya Muhammadu ka kula da ni kula wannan da wannan mai magana ya san me yake faɗi da ya san sabo yi manzon Allah ne farkon wanda zai faɗa da shi ce ka ɗauki aikin Allah ka bani tunda kaga wani mutum ya ce ya rasulallah ka so Allah ya so ce kai ne lillahi nidda ni za ka sa kishiya ga Allah sai dai ka ce sha Allahu wahdahu sallallahu alaihi wasallam saboda ya fi kowa jin tsoron Allah amma mutane da ƙarya san annabi sai su faɗi kowane irin abu saboda haka baya halatta ka faɗi wannan magana ibnu taymiya Allah ya rahamshe shi yake cewa mutane sun kasu gida uku dangane da son annabi yace jama'a ta farko akwai al-mu'tadilun jama'a ta biyu akwai al-mughalun jama'a ta uku akwai al-muqassirun al-mu'tadilun ko kuma ka fara da ainihin al-mughalun masu wuce iyaka su kira manzon Allah da sifofi waɗanda suke Allah bai bashi ba misali a ce ai ba mutum bane a faɗi irin wannan zancen wai wata rana za ku ji wannan magana ni ma ina Wai waiwaitawa wai mala'ika jibril ne Allah ya kara masa aminci ya ce da manzon Allah ya Muhammad ce kai jibril ne zaka ce ya Muhammad haka ba ko sayawa yo da Allah ya yi ka baka ga wani haske bai ce eh na gan shekara dubu ce to ai ne ai shekara dubun nan haka kadibun ƙarya ne ƙarya ne kuma annabi ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda duk yamin ƙarya ya nemi gun zaman sa a wuta wallahi yan ku sani babu jihadi fiye da a gaya mutane hakikanin musuluncin da annabi ya kawo saboda fa mutuwa fa zamu yi in kuka bari wasu mutane suka cika kwakwalanku da rudu da tatsuniya saboda tallata kansu da kansu saboda dan amfanin da suke samu na mabiya na'am to mutum sai fada cikin hadari saboda ka akwai waɗanda suke wuce iyaka irin wannan magana ya Muhammad ka kula da ni an gane ko basirun bisirril ghaibi qabla kiyanihi kamar da mai ishirin ya faɗa ko abin da mai alburda ke faɗi ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda huduthul hadithil imami ya mafi girman halittar Allah wane ne zai bani kariya in ba kai ba lokacin da bala'i ya sauko aina Allah ina Allah to yake to duk wannan da sunan cewa ana son annabi fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul ghaibi illa wal qalami wai yana daga cikin ilimin manzon Allah ilimin gaba da duniyar nan duniya da duk abin da ke ciki tana kai wace an halici duniya da lahira dan manzo wannan wallahi duk jahilcin rashin sanin tauhidi ne an fata ana fata an gane ko saboda haka waɗannan su ne misalin al-mughalu sai kuma al muqassirun waɗanda suke tauye ma annabi haƙƙin sa a'udhu billah ba sa mai salati ba sa damuwa da sunnarsa na'am sai kuma al-mu'tadilun yan tsaka tsaki su ne ahlus sunnah wal jama'a Allah sanya mu cikin su waɗanda suke ije shi inda Allah ya aje shi sun ce Muhammadur Rasulullah mutum ne amma fiye da kowane irin mutum kul innama ana basharun mithlukum bambancin yuha ilai khalas eje ka mutum ne amma ana mai wahayi cikin kuwa ake masa wahayi saboda ka sai su tsaya ba wuce iyaka to da awar cewa ana son annabi sa ake da wannan mangara din to amma malamai tuntuni sun riga sun haska tocila sun gano su suna waɗannan abubuwa ne domin su share fage su kai ga girmama waɗanda suka ce waliyai shine har suna da wata ka'ida ka'idan na cewa kullu ma sabata lin nabiyyi mu'jizatan thabitun lil waliyyi karamatan wai duk abin da ya tabbata ga annabi a matsayin mu'jiza to wannan abin ma ya tabbata ga wali a matsayin karama babu ahlus sunna da ke musun walici ko walittaka dan da bambanci tsakanin walicci da walittaka walicci bangaren aure kenan walittaka kuma matsayi ne da Allah ke baka na da'a ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahz amma su wane ne ne alladhina amanu wa kanu yattaqun cikin suratu yunus saboda ka ahli sunna sun yadda akwai waliyai na gaskiya sai dai akwai ar rahman akwai kuma ash-shaytan to Allah ya sa mu kasance waliyan ar-rahman ba waliyan shaytan ba Allah ya samu dace wannan yake cewa me ka sani dangane da kungiyar tabalik kuma me za ka ce a kanta laraba sun ce ko malamai sukan ce inna su'ala an shay'i far'un an tasawwurihi shi kansa mai tambaya yayi tambaya wannan tambayar yanda ya saƙo ta yanda ya kitso ta, yanda ya cillo ta in faɗa da hausar da kyau shi ke baka dama ka fahimci shi ma yana da wani rabo na tasawuri sai mai dama ka tambayar kai mai rubutun me kake da shi na tasawuri game da su wane ne shi ya san mai tambayar amma ka sani akwai wannan ka'idar tambaya tasawuri ne na ainihin kana da tasawuri na abin da ka tambaya amma kana da haƙƙi na ka samu amsa gwargwadon abin da Allah ya hore <clears throat> na bayani abin da na sani game da ƙungiyar tabligh ƙungiya ce wadda maulana muhammad ilyas mutumin inda ya ƙirƙiro cikin mafarki kuma ya ce ya gani ya fita ya ce yaɗa da ilimi ƙa'ida kuma a mafarki gun alus sunna duk abin da ka ce ka gani a mafarki to sai mu auna abin da ka ganin da ma'aunin da Allah ya ba mu a hannu kana ta ƙare je ka ga na'am ai eh, ai hikaya ce ai ala lisanihim ne ai ilzami ne barakallahu fik ina fata an gane ko idan misali duk abin da kace ce ka gani ka gani din sai duk muna da yardstick muna da ma'auni in mutum ya ce yayi mafarki an ce je nemi ilimi sai mu ce Allah ya taimake ka dama neman ilimi an ce aje in yi mafarki an ce da shi lalle ya je unguwa kaza specifically sai layi kaza a Kaduna nan ne zai karantar banda wannan sai mace ta wannan shedan ne tunda da in iyakance maka an ce banda wuri kaza inda wani zai mafarki ya ce ya gani an ce yanka dan shi sai mu ce shedan ne annabi Ibrahim ya mafarki an ce yanka da kuma wannan gaskiya dan annabin Allah ne da haka shi wannan mutum da suke kira Maulana Muhammad Ilyas shi ya asasa wannan tafiya akan cewa ainihin wato a fita a yi da'awa saɓaninsu da ahlus sunna shine ainihin ba su da aƙida halas na ce ba su da aƙida ba su kimanta aƙida salaf ba su kuma inkarin munkari na'am suna da abubuwa masu kyau na yabo akwai akhlaq akwai bin wato girmama shugabanci akwai tsintsini da sauransu to amma wannan rassa ne hakikanin tushe shine aqida ta kasance mai kyau na fata an gane ko a ta Tawajiri ya littafi akan su alqaulul baligh an jama'at tabligh ya kamata mutum ɗalibi ya samu littafin ya karanta don ya ƙara fito maka da wasu daga cikin ɗabi'u nasu a taƙaice dai ba kan tsarin sunna suke tafiya ba da karancin ilimi da rashin damuwa da aqida da rashin inkarin wanda ke kan bid'a a wurin su inda wani zai ce komai Allah ne khalas a zo a fita a tafi da shi ɗaya kenan na biyu cewa a zo a fita a je a yi kwana kaza sun sha zuwa to da Allah jama'a ya kamata a fita sai muka ce da su to ko kun san mu muna fita din muna fita muna zuwa kudancin najeriya alhamdulillah a nan kasar kano muna da maguza da yawa fitan muke yi dan me za ku haddade ku iyakance ku ce dole sai kwana kaza lokaci kaza adadi kaza to inda ma wannan ne babbar matsalar da ita ce suna da matsala dangane da shafi aqida kuma duk tafiya da za ka yi duk awa <clears throat> idan aqida ta tsira ba to kamar kai rufi ne baka da foundation a ƙasa wannan a takaice abin da zan faɗa kenan saboda haka ai kaffa kaffa na'am in suka zo ai maraba da su da sauransu amma a kiyaye usul din su dan ya sa'a abin da sunna ta karantar wallahu a'lam malam kai bayani akan s anan in wani ya zo zai aure zai yi aure in baka amince da shi ba za ka iya ko kuma zai iya ko kuma za a iya ce masa a yi test ma'ana a gwaji a gwaji don a gane wani yana da aids ko sida ko kanjamau ya danganta AIDS ai shi ma ce yayi bayani kenan ya san AIDS din ai ko akwai wanda bai san AIDS ba babu to ga wanda bai sani ba cutar nan da ke kare garkuwar jiki kanjamau an gane ko wanda abin ya yaɗo kwanaki da sauransu misali Allah ya tsare mu manta da cewa ko a laboratory na America aka kirkiro abin da suke kira jamu warfare almuhim dai akwai ciwo din kuma inda ciwo sai a yi kokari a nemi magani to tambayar ita ce idan mutum ya zo neman auren wata ko a iya cewa sai an je an gwada an yi testin ɗinsa nake cewa idan mutum an san shi da kamala da muruwa da tsoron Allah da taƙawa da nisantar ayyuka alfasha ka je ka ce za ka yi masa testin ka ci mutuncinsa ni a fahimta ta haka ita ma matar amma wanda aka sani dama ballagazi ne da kuma ballagaza da ballagazi da ballagaza suna ballagazantaka suka haɗu a to dole a ji a yi testing of course in an san an san shi an gan shi da wance an gan shi yani ba kamun kai shikenan sai je auna ta yiwu an je an yi abin da ba shi kenan ba amma imanin mu cewa wallahu ya tawalla salihin Allah na jibinta salihai ba magana mutum mai kamun kai mai mur yanzu ka zo ka ce ainihin wani limamin cikin limaman Kaduna ka ce malam aje ada kana da AIDS kafin aure wannan ka ci mutuncin sai wannan ba daidai bane saboda haka ainihin dama an san wa ake nufi in dai akwai rashin kamun kai akwai jin tsoro ito eh gaskiya a je a yi testin saboda tsira daga fada cikin hadari Allah ya samu dace a ranar asabar ko lahadi idan ban manta ba ka je makarantar smc sardauna memorial college ka yi lecture to washe garin ranar wata ta je ta samu wasu mutane tana tsammanin za ta same ka ne to amma da yake ta same ka ba ta rubuta takarda ta ce don allah malam ka taimake ta da addu'a Allah maɗaukin sarki ya ba ta miji na gari to roƙon Allah cikin rahamarsa da baiwarsa da iyawarsa ya aztata da miji salihi nagari ta khashi'i abidi wanda zai ji maganar Allah ya ji yadda ita su yi rayuwa ta gaskiya Allah ya haɗa su a aljanna ya kuma raba ya haɗa kuma haɗa kowa da rabansa wani bawan Allah shi ma daga wannan insha Allah zan takaita ku hakuri wani bawan Allah shi ma ya ce yana ina zuwa yana neman addu'o'i a wajen malam na farko a wajen malam da kuma sauran jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake shi kafin Ramadan ya dawo irin wannan ya samu shi ma wai yayi aure kuma yana fatan Allah madaukakin sarki ya azurta shi da mace ta gari na biyu kuma yana roƙon malam ya taimake shi da addu'a akan jarabawa da take gabansa Allah maɗaukakin sarki ya bashi nasara akan jarabawarsa na ƙarshe yana roƙon malam da sauran jama'a Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da alhusnul khatima kyakkyawar cikawa waɗannan tambayoyi ne masu kyau ko wato husnul khatima ko yake nufi hmm. to duk waɗannan tambayoyi da waɗannan bukatu da dan uwa ya miƙo to yan uwa dai dun mun ji mu ma sai mu shiga cikin rumfar inuwar rumfar wannan addu'a mu mika ainihin masaki babba babban ainihin gora zuwa ga mai duka buwayi gagara misali wanda in ba a roƙe shi ba fishi yake yi in ku mutum ka roƙa yau da gobe za ku fara ta za da shi in dai mutum ne amma Allah shi ake roƙa ma inda indakum yanfadu wa ma inda Allah ba abinda agga Allah baya karewa abinda agare kuke karewa don haka ina roƙon Allah Husna الحسنى وصفاته الأولى an yi طموحاتك يا أخي الكريم ya tabbatar da waɗannan bukatu jarrabawa Allah ya sa a samu nasara muna wannan addu'a ga dukkanin ɗaliban mu duk inda suke maza da mata Allah ya ba mu sabati kan jarrabawa kuma na sha fada babu laifi in ɗalibi ya ɗauki jarrabi zo rubutu ya ringa kiya ya dinga addu'o'i da karatun Qur'ani yana tawassuli Allah ya ba shi nasara kan haka mace ta gari da ka eh, roƙa ina fata Allah ya azurta ka da ita kuma a lokaci mafi kusaci Allah ya mana muwafaka wannan ta rubuto ne ko kuma ya rubuto ne ko kuma su rubuto ne suna so malam ya yi kira ga iya suka ce iyayenmu da su ji tsoron Allah maganar akwatin nan su janye ta domin tana <laughs> maganar akwatin nan tana tsorata su shin dole ne wai saboda ita ce take hana su da yawa kun gane yan wallahi wannan magana tana da muhimmanci ko ba haka ba domin idan aka zo aka kirkiro abubuwan da ba su zama dole ba to dole aure ya wahala ko kun sani ga yan uwanmu na yan mata ka gane ko duk abin da kake nema na kamala da mutunci da muruwa Allah ya ba su wasu su ma haddata ne mazan da mata to maimakon a tsoraci Allah a sauƙaƙa auren nan sai a sa dogon buri lokacin da aka sa dogon buri sai an kawo kaza kaza kaza wannan saurayi mai mutunci ba shi da kaza din nan idan aka kai matukar da ba yanda zai yi to shi ne zai fi kawo musu hari abinda ba a fata sai ya kana sai ya kasance haka da Allah muna kira ga iyaye da kuma waliyan al'amura awliya al-umur an yattaqullaha fi dhalik idan yaro ya fito yana neman yarinya da aure idan misali ba shi da ma abin da zai ba na kayan al'ada muna fata uba ya ce to shi kenan na aura maka ita amma ka je ka koya mata bakara shine sadakin ba bukatar komai zai yi ko ba zai yi ba zai yi zai yi ya danganta ga canji na zuciya idan da gaske muke domin idan aka ki sai mai kaza mai kaza mai kaza ya kawo girma take girma shi ma yake sannan suna haduwa yanda ka san shibar auduga ne da wuta abin da zai biyo baya Allah kaɗai sani an gane ko to amma idan misali shi mai neman nata ne ga shi ya ga zai iya eh kaza kaza ba dan alfahari ko nuna isa ko sanabe ko gwalangwaso ko feleke ba misali ya yi mata wannan su sai wa dauka kyauta ne kawai so ina fata waliyan alamara su sa ido kuma kullum na sha jaddadawa in aka tashi magana neman aure ina wannan magana cewa a kiyaye abu nawa hudu yaushe ne ne zuwa yaushe ne ne menene a ina ne waɗannan hudun sai an kiyaye su a kiyaye yaushe ne ne eh zai zo taɗi da yarinyar nan da yake neman ta da aure to muna so mu sani yaushe za ka zo in ya faɗi lokacin da ba a gamsu da shi ba a ce ba yadda ba misali ba zai ce bayan sha biyun dare ba ko bayan ɗayan dare ba zai yiwu ba misali fa misali ka zo ido na ganin ido bayan la'asar ga ta nan ta fito ku yi taɗi halas ka tallata kanka ita ma dan tallace ka ba wani abu ne so yaushe ne ne kenan na biyu kuma zuwa yaushe ne ne dududu in bayan karfe tara ne za ka je taɗi dududu minti goma ashirin in yi kakari talatin ya isa in dai magana gaskiya za ka yi minti talatin an gane ko ba a zo a ta surutu magana mara amfani ba na hudu menene menene content na tattauna menene madmun na abin da za a tattauna magana kan aure kan sunna bin Allah qiyamul lail karatun qur'ani nafilfili sadaka bin iyaye tunan mutuwa wa haka da wa haka da wa haka da ya zama kashi 80 cikin 100 magana ce mai kyau sannan na hudu a ina ne haramun ne a ce mutum ya je neman yarinya da aure su banta daga shi sai ita a ainihin mota mai duhu ba ya cewa su saboda wanda ya haka taushe ɗin shi ne na ukunsu abu ne muhimmin gaske abin nan da wasu iyaye ke yi ka iske har wai uwa ko uba sun ba yarinya ki to ke ga ainihin falon baban nan ku zauna in kun ƙara zancen ku na yara ki rufe mana gida ba yara ba ne, domin suka aika aikan yara abin zai bata muku rai saboda haka wannan na shigo da shi ne saboda alakar da ke tsakanin su muna kuma fata Allah cikin rahamarsa za mu ji waɗannan bayanai mu kiyaye su Allah ya samu dace malam ka ce za ka yi bayani kan zakatul fitr ranar rufe tafsir eh ba na mance ne takardar na gabana na ɗauka adadin tambayoyi ne tukun ba ma wannan kaɗai ba ai akwai bayanai na rufewa akwai bayani kan sallar idi akwai bayani kan zakar kono zakar fidda kai da abin da ya kama da haka amma ina jira ne wai a kai jallin tukun yana don Allah malam ina so ka yi min bayani kan waɗanda suke cewa ƙur'ani kawai suke bi ba ruwansu da hadisi tsarin da aka yi a tsaya da karin tambayoyin nan da bayanin da su jami'an wannan wuri maika za su yi sannan kuma closing remarks da ni zan yi sannan kuma kammala mana da karatun qur'ani da haka za mu tafi ne bisa wato yanayin lokaci saboda a ba da dama a koma tun da kusan muna cikin daren farauta sosai yanzu nan ko dare mai tsada in aka samu a kwanta da wuri za a samu karsashi a tashi a ta kokari Allah ya samu dace ka yi bayani gani da waɗanda suke cewa ƙur'ani kawai za su bi ba ruwansu da hadisan manzan Allah sallallahu to masu wannan magana shi ma ƙur'anin ba ruwansu da shi ya tabbata cikin tirmidhi cewa kada ɗayan ku hadisi ya zo masa daga wuri na cikin abin da na yi umarni ko na hana yana kwance a kishin gida akan kujerarsa ya ce a a kitabullah ƙur'ani ya ishe mu malamai na cewa wannan magana da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ta tabbata lokacin da gulam Ahmad Qadiyani shugaban yan addinin Qadiyani ya faɗi wannan magana kuma Allah da ikonsa yana kwance a kishin gidan shi yasa suka ce hadha min a'lamin nubuwa wanda ya ce ba ruwansa da ainihin hadisi sai Qur'ani to ba ruwansa ma da ainihin Qur'ani ke kuskure ne ka kira su alqur'aniyun a wurin musunan su ash-shaytaniyun اي والله لان القران بريء منهم براءه الذئب من دم يوسف ba abin ya shalli qur'ani da su ba abin ya hada su da qur'ani qur'ani ya gaba sun yamma an gane ko ba abin ya hada kifi da kaska kaska ya tudu kifi dan ruwa ne dalili kuwa Allah ta'ala ya ce annabi shi ke bayanin qur'ani an gane ko وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ba mu saukan maka da Qur'ani ba sai dan ka bayyana musu abinda suka yi sabani akai kenan manzo Allah ke bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun sunna haka take yanzu misali barawo ina ake yanke hannunsa ina ne ina ya kamata a yanke a hannun barawo nan ko nan ko a ato ina kuka samu cewa nan shi qur'ani cewa ya hannu والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ba na kala min Allah wallahu عزيز hakim hannu yace to dan me kake yanke ina ka samu cewa nan za a yanke sunna ce ta bayyana sunna ce ta bayyana saboda a harshen larabci hannu in ka faɗa in ji ibn rushd cikin albidaya ya haɗa da nan da nan da nan da nan ga nan kaga sai sunna ta zo ta maka wato taqidul mutlaq ita aya ta yi itlaqin hannu kawai sai suna ta ce a ga inda zaka yi kuma dole ne zaka yi yanke Allah ya ce me wa atimmul hajj wal umrata lillah ku je ku je ku cika haji da umra dan Allah da Allah ya za yi mai cewa shi ba ransa da hadisi da Allah ya za ka yi aikin haji ga mana kar ka koma zuwa ga hadisi tsurar qur'ani ya za a yi hajji kai ko ka ba nawa za ki waya wani irin hajjin ina ne miƙati ina za ka yi miƙatin ko da dai an samu wani batacci ya taba zuwa cikin wanda ya rude ya je aikin hajjin wai je da wanda shi ba zai je ma Allah tsirara ba to kaga nan qur'ani mai girma ga abin da yace ku cika hajji da umra dan Allah sai manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Jabir sallallahu alaihi wasallam yace khudhu khudhu anni manasikakum ku zo ku zo ku koyi hajji daga wurina sallallahu alaihi wasallam domin shi ke bayanin qur'ani okay Allah ya faɗa a cikin sura ta goma sha shida aya ta arba'in da muna yawan mamaita wannan ayar wa anzalna ilayka dhikra me litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukan maka da azzikr qur'ani dan kai bayani annabi yayi bayani yayi bayani kun shaida wallahi mun shaida Allah ya ce ayi sallah ya za a yi annabi ya bayyana sai ka ce ba ruwanka da bayanin annabin a to ba ruwanka da qur'anin kenan ko kai da awa qur'ani ƙarya ce kuma wannan abu ne wanda yake mai tarihi dama masu da'awa kansu qur'aniyun da irin abin da ya faru da su yawanci masu wannan so suke su kawar da matsayin manzon Allah su kafa kansu wa anna lahum kuwa Dr. Shar Khalifa wani ba Misri mathematician mai hadarin gaske mahaddacin a amma ɗarare ya bayyana a Wisconsin yana da masallaci kuma a Texas ya bayyana da irin wannan da'awar cewa kwata-kwata babu wani maganin hadisi ana nan ana nan ana sai da'awar annabci sai wani mutum daga Kuwait sai masa waya salamu alaikum wake magana eh mala'ika jibrilu ne yake waya dan ya maka murna ya annabi sai ce ƙarya kake ita shi kai ma ƙarya kake yi <laughs> ashe ƙarya kake kai ma ke to ka san wani abin mamaki mutumin nan 1992 shi a suka kashe shi banza ta kori wofi saboda haka ku sani duk wanda ya ce ba ruwan shi da hadisi sai ƙur'ani to ƙarya ne fitinanne ne ba musulmin kirki ba ne annabi shi ke bayanin ƙur'ani, ba za a taɓa baka wani abu na ƙur'ani fiye da magana annabi lokaci ya ko a ƙarshe ma dai bari in muku dajiya da rambul kun gani sahabbai ne fa Allah ya ƙara musu aminci ya ƙara musu yarda suka kasa fahimtar me ake nufi da zalunci allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba suke da security su ne kuma shiraru sai suka ce ya rasulallah to cikin waye bai zalunci bai ce a ah, ba bayan da kuke nufi bane sahabbai kenan sun kasa gane kalmar jahil zalunci sai da sunan manzo Allah ta bayani Ya ce ai zaluncin da Allah ke nufi yana nufin shirka ne sai ce ba ku ji abin da Luqman ya ga ma ɗansa ba ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim sahabbai kenan waɗanda su sun ga wahayi sun kasa gane kalma sai da sunna ce bayani ballantana kuma kai asuwa kai asuwa me za a baka na ilimi da fahimta in waɗancan magabata ba su gane qur'ani ba sai da hadisi ya faɗa kai asuwa zamanin da ba wahayi zamanin da ake sabo zamanin da ake madokokin Allah cin kaca subhanaka hadha buhtanun azim so da babban maganin wannan shari da musiba a tashi ai karatu in ba a yi karatu ba sai a mai da kai ta mola a dake ka can a buga ka can amma da ilimi ka fi karfin a wasa da hankalinka Allah ka samu dace akwai wanda jiya ya rubuta mun nisabin zakka dan Allah idan yana kusa ya zo ya kara rubuta takardar banganta ba sannan karshe ni wa sallama zan yi da ku a yanzu insha Allah wani dan uwa ya rubuto takarda domin tunatar da mu dangane da musibar da ta same mu a kwanakin baya a watannin baya ya ce yana so a yi wa malam ja'afar a cikin addu'a kan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa sannan kuma yana so a yi addu'a akan waɗanda suka yi wannan ta'addancin Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri sannan yan uwa da yawa wasu sun same ni wasu sun rubuto takarda suna neman addu'a wani ba shi da lafiya za a yi masa aiki wani kuma shi ma ba shi da lafiya din sannan kuma waɗanda suka rubuto takarda irin ta jiya cewa idan ban karanta ba to ba su yafe ba dan Allah ina so gaba ɗayan su su yi hakuri gaba ɗayan su su yafe mu to ƴan uwa musulmi ina okay za ku abin nan ko to musulmi Allah cikin rahamarsa da kaddarawansa da iyawansa ya kawo mu ƙarshen a zangon tafsirinmu na watan Ramadan na wannan shekara 1428 a yau wannan rana ta Litinin 27 ga watan Ramadan din a wannan cibiya ta Maika Movement of Islamic Culture and Awareness Nurul Islam a nan ainihin wato garin Kaduna. Waɗannan su ne jawabai na rufewa. Farko dai godiya ga Allah Azza wa Jal sarkin baiwa mai kowa mai komai da ya ba mu rayuwa ya azurta mu da musulunci da imani sannan sannan kuma muna addu'a ga iyayenmu da suka haife mu suka yi mana tarbiyya suka kula da mu suka samu a makaranta suka yi haƙuri da ɗabi'unmu da kasawarmu da ƙwazabe-ƙwazabe mutum muna yara suka matsa dole mu yi karatun nan suka ma dake mu kaza da ta taka 'ya'yanta ba don tana kinsu ba ne sai daga baya kewayo sai kake fahimtar ashe shine mafi alkhairin abin da za su yi maka muna gode mu iyayenmu Allah ka rahamshe su yadda suka mana tarbiyya muna yara muna kuma gode wa mu <clears throat> na baya da na yanzu waɗanda suka ilmantar da mu suka karanta da mu suka shayar da mu daga gardaddiyar madara ta aƙidar magabata قال الله قال رسول قال a bisa fahimtar magabata sannan kuma bayan waɗannan sai jerin gwanon godiya ga waɗanda zan ambata wasu kun daga kun ji shi ɗan uwa malami kuɗi ya ambace su zan sake maimaitawa saboda ma ta takarrar farko dai nuna godiya da farin ciki ne ga shi kansa mai girma gwamnan wannan jiha da shi ne ubangayya tunda a jihar sa ake wannan abu kuma gaskiyar magana in sake gode wa jama'ar jihar Kaduna saboda kazar-kazar da kake gani in watan Ramadan ya tsaya a nan garin dai nan ka ji tafsiri a gidajen rediyo malam sai ya zamanto watan ya zama watan Qur'ani gaba ɗaya wannan kan gaskiyar magana a wasu wuraren ba a samun su kuma jama'an nan ba gajiya duk inda ka tafi za ga mutane bayan Allah maza da mata ana ta fafutuka ana neman ilimi masu itikafi yanzu ka ɗauki misali a nan masallaci yara ne 'yan mata ga sunan sun bar gida da gidajen iyayensu saboda neman yardan Allah misali fa kaga wani alama ce da ke nuna maka da yardan Allah wannan jama'a Allah ba zai batta ba haka kawai taimakon Allah na tare da wannan al'umma Allah ka kara mana albarka gaba daya saboda haka godiya ta farko bayan mun yi ta ga Allah tabaraka wata'ala sannan ga iyaye ga malaman mu sai je gwanon waɗanda na fara ambata da farko tukushi uban gayya wannan jiha Allah ya yi masa taimako da jagoranci wajen jagorantar jama'a da adalci da gaskiya don kuma akwai irin su alhaji audi muhammad shugaban ma'aikata na government house wato kenan chief of staff irin taimakon da ya bayar ta hanyoyin da dama wanda yake ba lalai bane ne ma an san su don bayan Allah suna yin abubuwa na gari ba sai ka san su ba amma Allah ya san su to Allah ya yarda da aikin su idan mu gaba daya sannan dan uwan da ke ta gwagwarmayar daukan nauyin tafsirin Hausa har yanzu ba so ma san sunan shi an gane babu laifi kawai in ce dai mutum ne a jihar Sokoto tun shekaru uku ya yi waya ya matsa malam gafa abin da nake so na yi tafsirin ka da kake yi a masjid sahaba a kundila unguwar kundila housing estate maiduguri road ina so in ɗauki nauyin sawa a gidan radio nigeria ka tunce to ai kuɗi ne mai yawa ce malam wallahi abin da zan yi ke kuma bai gajiya ba bai kasa ba to muna fata Allah ya masa albarka ya yawaita mana irin su sannan kuma Alhaji Umar Mutallab shugaban ainihin wato First Bank shi ma yanda ainihin wato ƴan uwa suka nuna ana cikin takarda gudun gudunmuwarsa ba karama ba ce to Allah ya saka kowa da alkhairi sannan kuma akwai misali shi babban shugaban wannan makaranta ta Kad Pauli Director Dr. Danjuma na fata bayan kuskuren sunan ba na'am madalla da dan juma isa wannan bawan Allah tun bara da zaran na zo har gida yake tattaki ya zo mu gaisa haka wannan zuwan da na yi shi rakta na kadpoli ya sake bi na harcen masauki tun da masaukinsu nan ne kusan inda misali ainihin ake saboda haka shi ma muna gode masa saboda gudunmuwarsa da haɗin kai wajen gudanar wannan aiki na alkhairi Allah ya saka masa alkhairi dan uwa barista Muhammadu Thani ɗaya daga cikin malamai ne a kadpoli? shi ma muna gode masa saboda wannan guduma da ya bayar sannan kuma akwai wato kungiyar musulmi na nnpc wato nnpc muslim umma sun cancanci yabo da godiya saboda gudun musu da suka bayar allah ya saka muku da alkhairi sannan kuma akwai niya farms nigeria limited eh wato kuma ka ce rukunin gonakin niya suna ne to muna fata allah ya saka musu da alkhairi ya haɓaka harkokinsu ya sa ya zamanto alkhairi duna da lahira sannan kuma alhaji haruna husaini wato ainihin babban manaja ban san me kuka rubuta nan ba ga dai sunan dai to ala kulli halin alhaji haruna husaini wanda ke jagorantar wani enterprise wato kamfani na harkokin kasuwanci na to mai mage mai mage ko madalla wato ainihin wato babban manaja na ainihin mai mage enterprises Allah ya saka mai da alkhairi ko amma abin da ke roce alhaji haruna husaini yawwa manajan mai mage enterprises an gane ko Allah ya saka ma kowa da alkhairi muna faɗin wannan ne ba wadan sun ce a faɗa mm, sai dan kawai zamanto zabararwa ga wani khalas Allah ya tsarkake aikin mu ya sa dan shi muke yi sannan kuma na tara yan uwa masu recording masu video da audio da sunan ba tsaye ba zaune ba dare ba rana musamman waɗannan bayan Allah da kuke gani a gabana ana ruwa za ka gansu kafin mu zo sun riga mu zuwa da waɗanda suke harkar kwamfuta da waɗanda ke nan da yan uwa da ke rikodin a waje irin su dan uwa ya haya kwanta da tasa tawagar hatta ma dan uwa mai darul hadith wanda ya je ainihin tafsiri a Maiduguri inda marigayi Malam Ja'far Allah ya ramshe shi yake yi ya sake gangarowa ya zo ainihin wato ainihin wato damaturu sannan kuma ana tare da shi anan waɗannan 'yan uwa aikin ku na yaɗa kasa kasan musulunci ba karamin aiki ne dan na sha ina zaune a gida sai ka jiwa daga America cewa ga kasar ɗin ku na yawo anan America da sauran kasashe misali ina fata an gane ko to wannan albarkacin aikin da kuke yi ne mu dan abin da muke yi da bai ta haka ya karya ba ba za mu iya cewa za mu dinga yadawa kuma ba misali abinda za mu yi abinda muka karanto mu karantar abinda muka fahimto mu fahimtar abinda muka kalato mu kalatar abinda muka jiyo mu jiyar abinda muka ko mu faɗakar ko kuma sai ku wata gudumar saboda Allah ce wata awano alal birri wat taqwa saboda kuma na fata Allah ya saka ma waɗannan bayan Allah sannan kuma jami'an tsaron mu misali yan hizba da sunan mazan fama na hukumar hizba na jihar Kaduna mai zaman kanta ita wannan hukumar da kuma 'yan agajin wannan babbar kungiya mai albarka ta jama'atu nasarar islam da ita ce uwar kungiyoyi a sanin mu a wannan kasa tamu Allah ya saka musu da alkhairi da kuma yan agajinmu na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna Allah ya musu albarka wannan waɗannan bayan Allah ga sunan kullum ana ta gwagwarmaya cikin dare ba abin dare ba rana Allah ya saka musu da alkhairi sannan jama'a waɗannan bayan Allah da kuke zuwa musamman iyayenmu mata da suke barin gida a yi sallah su zo su zauna cikin haƙuri tare da wani lokaci ma kunci da suke samu wajen turai reniya an gane ko amma duk da ka suna haƙuri saboda ka muna fata wannan jama'a da ke halarta da waɗanda ke ciki da waɗanda ke waje da waɗanda suka da waɗanda ma suke bin mu a radio a sasanni da yawa na Najeriya nan domin wayoyin da muke samu malam wannan tafsiri muna ji da asubai abin sai kai mamaki ya aka yi haka ne to fatan mu Allah ya sa da shi muke yi domin aikin ya tafi da Allah ta'ala yake so yan uwa mahalarta Allah ya saka muku da alkhairi na roƙon Allah an ya jama'an Allah wa iyyakum fi jannatin wa naharin fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim sannan kuma ainihin yan capital TV ko shakka babu irin sassaucin da suka nuna da sanin ya kamata da suka yi wajen yaɗa wannan tafsiri da harshen turanci da kuma DITV wanda suke sa ainihin na Hausa da na sauran maluma gaba daya lalle kun cancanci yabo kun yi kokari wajen yada wannan ainihin abin nan eh, sako mai albarka sannan kuma ina iya cewa uwa uba rediyo Najeriya Kaduna wanda wannan tun muna yara muke jin wannan gidan rediyo din kai na taɓa wani buri ma a baya a rayuwa wata ran zan yi aiki a gidan rediyon nan sai dai kash ga inda Allah ta'ala ya nufe ka so Allah ya sa zama shine alkhairi gaba ɗaya gare mu kuma da fata shine alkhairi insha Allah saboda ka wannan gidan radio an dade suna ta fafutuka da addini wane ne bai san hasken musulunci ba wane ne bai san shirye-shirye ba na baban mu Mallam Abubakar wane ne bai san filin amsa tun da ka taso kake jin suna yi har Allah ya karɓi ransu wannan aikin da kuka yi ne tun daga shugabanni na baya har zuwa na yanzu muna fata Allah ya muku albarka ya ƙara muku jagoranci da fasaha da basira dan uwa malam lawal algarba wanda kullum kukan ji masu sauraro assalamu alaikum da ka buɗe rediyo karfe hudu da ainihin rabi da asubahi tare da rashin lafiya da larura amma ba gajiyawa ka cancanci yabo muna fata Allah ya fi mu godewa Allah ya fi mu yabawa ma malam zakariya bala musa dan baiwa ah, bawan Allah wanda ainihin da shi ake ta gwagwarmaya tun a gida ake ta wannan abu din Allah ya saka muku da alkhairi su dan uwa misali kamar shi as-salafi Muhammad Gambo Allah ya saka masa alkhairi sannan kuma ga dan uwa Malam Muhammadu Thani an gane ko wanda na ce da shi gagaraba dan sunna insha Allah ta'ala ina fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi sannan ba za manta da malam Sani Isa bana Waprod wanda da shi aka fara wannan gwagwarmaya tun a baya Allah ya saka mai da alkhairi akwai mai rikodin din mu malam Saifuddin wanda ku tashi addu'a kwanan nan ya samu mukamin mai unguwa a ɗaya daga cikin ƙauyukan macen kano wato ainihin a ƙauyen mai kaɗan ɗani saboda yalla yallaɓai ne sakutun da guda ina fata an gane ko so ina yake ne to Allah ya saka alkhairi <laughs> a ina kai <laughs> so ina fata Allah ya saka alkhairi su malam mai kuɗi su malam ishaq da shi liman na maika al'amir dan uwa ina yawanci sunanka malam abdul hakim da yan uwa mata su ma na maika wallahi kun cancanci yabo mun yaba Allah ya fi mu yabawa mun gode Allah ya fi mu godewa mun gani Allah ya fi mu gani mun karba Allah ya fi mu karbawa waɗannan abubuwa ne muhimmai da suka mata a yi magana a kansu eh sannan kuma irin su malam Ibrahim kasuwar bacci da irin su malam Nafi Baba Ahmad wanda dan uwa ne mai gwagwarmaya da sauransu kai da ma waɗanda suka suka ma niyyar su ɗauki wannan tafsiri na Hausa ya fi ma ainihin minti talatin Allah ne kawai bai nufa ba akwai wanda ya niyya ya fi minti talatin na ya kai awa ɗaya mun tabbata baɗin Allah ya kai rai za mu ga canji fiye da haka da yadda Allah da yadda Allah na'am eh an ambace su rijal hizba duk an riga an yi bayani akai muna fata Allah ya saka mu kowa da alkhairi wanda irin zabari na kwakwalwa irin nawa ya kasa bai ambace su ba kasawa ce kuma afuwa suna zuci illa iyaka harshe ne kawai bai ambata ba saboda kasawa a wannan gaba kafin mu rufe za mu bukaci addu'a ta musamman kan ta'addancin da aka yi mana ko kun san abin da ya faru na kisa da aka yi na Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya rahamshe shi ya rubuta masa shahada ya tona asirin makisa ya tona asirin makisa ya tona asirin makisa ya ɗaiɗaita su ya wance kala su ya hana su bacci ya hana musu nutsuwa ya daskar da jini a cikin jijiyoyinsu ya hana musu kwanciyar hankali haka kisan ta'addanci da aka mala umar mai shi a sokoto allah ya rubuta masa shahada wannan muna bukatar kowa a cikin waɗannan darare na kwanakin ƙarshe guda goma do allah a taya mu addu'a kan waɗannan abubuwa na alhini sannan kuma mu ci gaba da jajircewa da kafewa mu mun san dai wa Mallam ya mutu bi ma mata bi ghairihi walakin mauta a a'la wa ashrafu wanda bai mutu da takobin gaskiya ba yau ma zai mutu da waninsa dan me zaka tsoroci mutuwa kai me kisa matsorace kake kuma ka sani wallahi kar ta san kar duk inda kake ba abin da zaka iya yi sai abin da Allah ta'ala ya rubuta ina fata gane sannan kuma yan uwa masu girma <clears throat> sai abin da ya rage na bayanai a gurguje da ya kamata misali nisabin zakka wannan na riga na kammala abin da shafi godiya da yabo kenan Allah ya saka ma kowa da alkhairi Allah ya tara mu aljanna idan ajali ya gitta kafin haduwa to Allah ya tara mu gidan rahama yayi mana arzikin shan ruwan alkauthar a hannun shugaban mu annabi Muhammad wanda idan muka sha la nazma'u ba'dahu abada ba za mu sake kishi ba kuma insha Allah ta'ala yan uwa masu neman aure Allah ka ba kowa a bautarare masu neman aiki Allah ka ba su marasa lafiya Allah ka tara kafadun su waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah Allah ka ka kabarin su ma'aikatan mu yan siyasa nagari Allah ka ƙara musu jagoranci waɗanda ma suka fandare Allah ka dawo da su hanya Allah kai mu Najeriya albarka Allah kai mu Najeriya albarka Allah kai mu wannan ƙasa ta mu albarka masu tsotson wannan nono na Najeriya su zalunce ta kuma Allah ka gyara halayensu Allah ka sa su gane zaluncin nan ba zai kai su ko ina ba yan uwa musulmi wannan kenan nisabin zakka kamar da takarda ke gabana yanzu bana naira ne dubu ɗari biyu da ɗaya da kuma ɗari biyar da sittin da ɗaya kenan idan mutum ya samu wannan adadi a yau yau yau ashirin da nawa ga ramadan ashirin da bakwai to shikenan in ne har shekara ta kai ba abin da ya same su halas to kenan wato ainihin sai ka ba da zakan abin da ya kamata ka bayar wato ka kasa gida 40 ka ɗauka shi ɗaya ka bayar ko kuma 2 and half percent over 200 times the amount kai cancellation za ka samu the same result 2 and half percent times 200 over wannan abin da kake da shi idan ka soke za ka samu daidai amsar kasawa gida 40 a gane ko za ka samu same result to wannan shi ne to bayan wannan kuma sai abin da ya shafi wato ainihin uh, wani kuka da wasu suka aiko min don Allah malam kai gwamnati magana ko kuma a sanar da abin nan ana kuntata mana suka ce yan kastam kwace mana kaya a kuntata mana idan muka fito muna kasuwanci sai kuma a dinga dukanmu a kwace kayan to wannan gaskiya muna kira ƙasa dole ne ta samar da jama'a ta samar jama'a abu guda uku akalla aikin yi tsaro harkar lafiya ilimi duk lokacin da ƙasa ba abin mutane sun yi aiki su samu na halal ba to wannan zai iya buɗe ƙofar lalace da kuma kasala daga nan sai tunanin sace-sace to amma kuma kada dan kana son ka yi aiki kuma ka ƙi bin dokoki da haka abu ne janibi guda biyu a tsare ma jama'a haƙƙin su kar a taɓa musu dukiya saboda zalunci ba kyau a lokaci guda kuma su jama'a su taimaka wajen ayi musu aiki wajen kiyaye dokokin da aka shimfiɗa idan ba su ci karo da faɗin Allah da faɗin manzo ba sallallahu alaihi wa sallam <coughs> sannan kuma ah, sai abin da ya shafi zakar fit da kai yanzu dai gashi nan azumi ya zo karshe haka ne ko ana son mutum ya fidda zakar fit kai ko da ma kwana biyu ne kafin karamar sallah aina misali gobe in ka fidda zakar fit kai ta yi to kaddara idan ka fitar da zakar fit kai kafin ka bayar sai aka sace sai malamai suka ce to in aka sace ɗayan biyu in sakacinka ne ka je ka ajiye kai shakulatin bangaro kai beris inda a iya sacewa to shikenan dole sai ka biya alaika daman idan kuwa kayi ajiyar da ta kamata ka ajiye aka zo aka sace baka sani ba baka da hali so shikenan amma inda zaka sake to kai ihsani kuma wallahu yuhibbul muhsini wannan zakka sa'i ake bayarwa ma'anar sa'i mudun nabi hudu mudun nabi guda hudu idan baka da wannan mudu idan ka cika hannunka hannu na matsakaicin mutum guda hudu shikenan shine a madadin kowane mutum a wannan gida da miji da matayensa da 'ya'yan da ke gidan da duk waɗanda cinsu da shansu suka a kan shi wannan mai gidan zai fidda musu zakar fidda kai akwai waɗanda suka ce zaka iske mutum misali a nan Kaduna misali mutumin Kano ne to amma a nan Kaduna yake a wani gida akwai yiwuwar a garin su a Kano an fitar mai akwai yiwuwar a nan an fitar mai shikenan kai aiki da yaqini yaqini dai a Kaduna kake can tunda baka da tabbas ka dauka ba fitar ba in ka fitar a nan to in ma aka fitar a can shi shikenan ya zama to falala gare ka muna son mu gyara wani hadisi da ke yawo a bakin mutane hadisin bai inganta ba cewa saumu ramadana mu'allaqun bayna samai wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitr wai azumin ramadan yana reto yana dingil fefeti tsakanin sama da ƙasa wai ba a kai shi samaniya sai an bada zakafin da kai wannan hadishi ne ba hadisi ba la yasah kara kafa hujja sai da abin da ya inganta ina fata an gane ko sannan kuma wannan zakkar kono ko zakkar fidda kai za ka fitar da zakkar fidda kai ne la'alla za a fitar da kai da kuskuren da aka yi a baya za ka ba da wannan zakar ne ga mabukaci kuma lallai kafin a je sallar idi za a bayar duk wanda ya fitar da zakar fidda kai bayan sallar idi ta zamanto sadaka gama gari ba zakar fidda kai ba ce ina fata an gane ya halatta a fidda zakar fidda kai ko dai daga ainihin wato albar da ashair da al'iqab da azzabib an gane kai koma da duk abin da yake abinci ne ga ɗan adam saboda hadithin ibn umar cewa manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya farlanta mana zakkar fidda kai sai ce tu'matan lil masakin wa tuhratan lis sa'im a matsayin abinci ga miskini sai ce abinci ga miskini kenan duk abin da zai iya zamantowa abinci ga miskini in ka fidda zakkar fidda kai yayi ko garin kwaki ne kuwa ba daidai ba ne ka ce ni wallahi ba zan iya fitarwa ba ga kuɗi na baya ko da yake wasu daga cikin yan mazhabar hanafiya suna haka illa anna sahih annabi ya san da kuɗi ya fitar da abinci ka tsaya ka fitar da abincin ka fitar da kasala gwargwadon shan wahalan da kai gwargwadon ladan da zaka samu gun Allah yan uwa masu girma zakar fit da kai kenan sannan sai a yi maza a je sallar idi kafin a je sallar idi karama ana so a ci wani abu ko da dabino ne kwaya uku babu laifi sannan kuma abu ne mai kyau ranar idi a yi ma iyali ai sababbin kaya ke yar uwa matar aure ke yar uwa yarinya a gida in Allah bai hore mai gida ba ai hakuri kada ta da hankali rayuwar nan ta kai inda ta kai yau in Allah bai bashi ba <clears throat> ki hakuri Allah da ya bayar bara kila zai bayar bana in bai bayar bana ba zai bayar baɗi ai hakuri sannan kai mai gida in ka san kana da shi bai kamata kai rowa kai zalunci ba a tsoraci Allah sannan wata babbar magana wani abin tsoro wani abin ajibi wani abin kakabi wani abin da ke kada hanta sai ka iske wasu daga cikin yan uwa musulmi a wannan lokaci na ainihin bikin sallah sai ka ji wai an ce ana wai rugunzumin sallah to abin da muke fahimta da rugunzumin sallah kaɗe kaɗe ne da sauran har a wuce iyaka to kaga ya tabbata a hadisi idan musulmi suka yi azumi kuma za su je sallar idi sai Allah ya dinga yi wa mala'iku tutiya da mu Ina ku kalli bayina al'ummar Muhammad sun bar abincinsu da sha'awa sun azumci wannan ne za su je kuma neman afuwata me suke nema ne la ilaha illallah sai mala'iku su ce ubangiji kafi musu to ku shaida ku shaida dun na gafarta musu to wannan fa sai ya bata ma iblis rai sai ya shiga cikin bakin ciki dama dan bakin ciki ne to aka ce sai mutanensa su ce to yalla bai yanzu ai abin da za mu yi za mu je mu haɗa su da ubangijin shiken sai ka ji an zo an fara komo wai gasar rawa saboda murnar sallah rugun tsumin sallah har ma da zo akwai wanda ya min text wallahi kafin na zo yace malam ka faɗakar lokacin rufe tafsiri akwai waɗanda suke shan giya wai da murnar sallah yanzu har mutum ya zama lalatacce kwana talatin ka yi azumi ka tsoron Allah Allah ya alfahari da kai shedan saboda hasada ya zo ya daka maka wawa cikin ladanka har kai da ka zama so jifin mai haka. Ok, ko kuma ka iska wai yan mata suna yawon sallah ta caba ado ta keɓanta da saurayi ba abin da ba za su yi ba sai dai abin da Allah ta'ala ya kare sutura ainihin shara-shara na fasikanci ko ka iska 'ya'yan musulmi maza suna ado irin na arna ai musulmi ya kamata lokacin bikinsa na sallah duk wani abu na ibadansa yanayin fitarsa yanayin shigarsa da mu'amalarsa su nuna ma duniya fa shi daban yake yana da wani irin identity card da ke nuna cewa shi fa daban ne amma ka shiga irin na arna arnan ba ma zai kimanta ka ba ya yan uwa masu girma ya ku matasan mu maza da mata ya ku iyaye ya ku malamai iyayen mu a tsoraci Allah a sa ido a kiyaye bana so na tsawaita sallah ga nan ta zo ayi kyauta ayi abin da ya kamata da sada zumunta babu laifi a yi murna a iya kai yara gidajen zu a je a yi kallon dabbobi amma a kiyaye alhazar hazar kar a yi shaye-shayen da za a ringa toke-toke ana ta mutuwa ba daidai ba ne arna sun fahimci cewa arha muke sai kaga wani arna ya taho kaduna ko kano ya kama hotel wai ya shirya ainihin taron rawa saboda taya musulmi murna sun san cewa akwai marasa tunani cikin mu lokacin bukukuwan su wani musulmi ne ke tsara wani taro su zo su kashe kuɗi gare ka wai me sami mu ne jama'a Allah ka gyara umu wannan shine sakon da zan faɗa a gurguje Allah ya samu dace sannan kuma za mu koma gida gobe abinda ne muku na kuskure ko a lafazi ko a magana ku yafe min ni mutum ne ina da kasawa mazanmu da mata wanda ne ba daidai ba ina neman afuwa ko wajen ba da amsa ko wajen mu'amala ko wajen magana ko yace na yi ta waya yake ɗauka na wani bawan Allah sai min text yake ta it is unfortunate our ustaz does not answer call or respond to message eh sai shi ina bakin ciki malamin namu wai ni kenan yanzu ma baya amsa waya baya ma ansa sai shi ke sai ke cewa to Allah ya kara girma a sharuwa lafiya sai na bashi amsa nake cewa contrary to your claim I respond to call I respond to messages an gane ko sabanin da'awar ka dan uwa ina amsa da da ba na amsa da ba gani ba sai dai illa iyaka ai ita kanta waya tana da ladabi ai sai ka iske mutum lokacin tafsiri ya kirawo ka lokacin shan ruwa shi sa ku karanta littafin adabul hatif na dr bakar abu zaid the ethics of phone calling la dubban ainihin telefon da lokacin da ya kamata da abin da ya kamata ka so muna fata kurakurai na amin afuwa babu ni wanda ya bata min abadan in ma akwai wallahi na yafi saboda ina fata Allah ya mana albarka gaba daya in Allah ya raya mu baɗi za mu dawo ina so ku sani daga ƙarshe saboda muhimmancin tafsirin Kaduna bayan kashe dan uwana Malam Jafar Allah ya masa rahama na san yan uwa da Maiduguri kun san babu irin abin da ba a yi ba kan cewa to fa gaskiya sai ka koma ta nace a gaskiya Maiduguri za mu samu cikin wasu tafi can amma ni na kan muna nan Kaduna saboda dalilin da na faɗa saboda haka yanzu alhamdulillah muna da dan uwa akwai a Sani Umar Jalle mu jazakallahu khaira yana can mu ko muna nan haka duk za a yi sai an karaɗe ƙasar da afirkan gaba ɗaya da qala Allahu qala rasulu qala sahaba alaiha haya wa alaiha namut wa alaiha nalqalla سبحان ربك رب العزة عما wa salamun alal المرسلين yau wato sai karatun qur'ani saboda aka arfe mana da a ah, ai baiti na riga na karanta tun farkon karatu ina zuwa na riga na rubuta wannan baitoci na karanta kuma an rarraba su da baitocin yan fim din Hausa ya ahala aflamil huwaisi ta tamahalu innal hayata mali'atun bi mazaliki da baitocin da suke magana kan arrafa kan raso shi aini malam Jafar alaihi rahmatullah igtila fil mihrab shaykhun fadilu wa ظلما wa zalika jafaru an gane ko قتلوه خوفا من ذيوء فضيلة كانت له درعا يراه العابر وكذا المقيم يراه دون مشقة لله درك يا أخي يا جعفر هر إنك تموتوا بغيظكم جميعا إنكم خاب الرجاء لكم وخاب الماكر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين توسي أعرف من ذكرات القرآن نعم سي أعرف ذكرات القرآن لقنكم سي أتفي a dan kwanta da wuri a tashi ayi qiyamul layl da kuma tahajjudi Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ۖ إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنهم بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم صلوا على النبي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 اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يخشاك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يمن كتابنا اللهم يمن كتابنا اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين اللهم اجعلنا ممن يقال له قرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك اسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في عيف بخير وعزة وسلامة وسعة رزق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما قصر عنه علمنا ورأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من خلقك أو علمته أحدا منهم فإنا نرغب إليك فيه برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك الايمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان اللهم يا باسط اليدين بالعطايا نسألك أن تغفر لنا جميع الذنوب والخطايا وأن تعصمنا من الدنايا وأن ترزقنا التوبة النصوح قبل حلول المنايا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين